بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر 26 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da ranar 8 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 91 cikin jarangiyar darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykh islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wanda ya kamata a bi wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman wanda ke da alaka da hadisu sifat al-khabariyya Allah ya saka mu ibn Taymiyyah al-alkhairi ibn Taymiyyah yana dauko maganganu daga littafin Abul Qasim al-Qushairi wato Ar-Risalatu al-Qushairiyya inda yake warwara da fashin baki akan waɗannan maganganu har ya kai mu batu akan wasu mutane cikin sufaye wanda suke halasta abubuwan da Allah ya haramta da tunanin hakan neman kusanci ne zuwa ga Allah shi ne har zance ya kai zance akan halasta aikin mutanen ludu da zina da makamantansu yana ta kawo mana bayanai waɗanda suke zurfafa maganganu game da abin da yake tattaunawa har zuwa kan inda ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa daga cikin alamun tashin alkiyama akwai dauke ilimi da yawaitar jahilci da shan giya ya bayyana da zina da kuma ƙarancin mazaje da yawaitar mataye har a wayi gari kaga mutum ɗaya yana da ainihin mata sama da hamsin waɗanda suke rayuwa ƙarƙashinsa Allah shi kyauta muna cikin sharhin wannan hadisi shine lokaci sai ya kure mana abin da nake so na ƙara mana game da wannan matsala shine wasu malamai suna cewa waɗannan abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin waɗannan a cikin wannan hadisai hadisi su ne abubuwan da idan an iya kiyaye su a cikin al'umma za a samu lafiyar rayuwa. Na farko da ya ce a raf'ul ilm, wato idan aka kiyaye ilimi, ilimi ya zama yana da tagomashi a cikin al'umma, ta samu tubali na farko wannan al'umma na rayuwa mai kyau. Sannan sai kuma dangane da shan giya, idan aka kiyaye hankulan mutane, kiyaye hankulan mutane ya zama an ba hankali kulawa ta hanyar tarbiyyarsa da sanya masa ilimi da hana hankali cewa ta hanyar shaye-shaye ko ta hanyar yaduwan munanan akidoji da munanan tunane-tunane da ra'ayoyi to al'umma ta samu wani tubali muhimmi na gyaran rayuwarta sannan kiyaye nasaba shine magana akan bayyana zina kiyaye nasaba a tabbatar da mutane sun kiyayu daga diyun wani abu da zai bata nasabarsu wannan shi ma tubali ne mai girma wajen samun ainihin rayuwa mai kyau tubali na gaba shine abin da ake fahimta daga cewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a samu mata wato da yawa kashin mutum daya to akwai abu biyu da aka da ake cirewa shine ya zama mata suna da masu kula da su ba zaman kansu suke ba a kiyaye al'amarin mata su zama cewa suna ƙarƙashin mazaje ne, wato a hana aƙida ta ‘yancin mata da sakinsu haka kawai su dinga bulaye a gari, da kuma samun ainihin wato dukiya ta kulawa da su, kyakkyawa tattalin arziki ga ka cire abu guda biyu a shi ne mata su zauna ƙarƙashin kulawar iyayensu da mazajensu, in sun tsufa ƙarƙashin kulawar ‘ya'yansu da ƙannunsu da yayyinsu sannan kuma ya zama akwai wadata tattalin arziki da za a kula da su idan babu wannan shi ne zai ba mata dama su ta abin da suka ga dama da aka ji Allah yake faɗa cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima fadalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd bima anfaqu min amwalihim idan babu nafakan nan to ba iya juya mata duk mata da aka ba tana da tana da financial independence kamar da suke cewa tana da al'istiklal al'iktisadi ita take neman kudinta ya kasuwa ce wadda take aiki ne ko tana da sana'ata da take yi kuma sana'an nan ta ba ta dukiya wannan ba za ta ji ba amma ka aure ta to ka sabon da ka aure ba ce ka ka aure ta ban kana so ai ana auren mace don dukiya ta ko to to amma ka san baka yi sakar bata doka ko ka ce ba za ta je anguwa ba ko yau baka yadda ta je cin kasuwar giwa ko sun duka ce yau kawai su rike ki zauna a gida baka yi saba wallahi a nan za ta sake ka ba haka bane ko a ce kana da mace lauya tana da case a Kaduna ka ce ba za ta tafiya ba sai da muharrami kai kuma a Kano kake ina ta san ina ta san wannan irin labarin da kake in ba ka son haka tun farko ka kaure wannan mata ina fata muna gane wa jama'a to haka malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da za a kalla ta wannan ainihin wato fiska sai ya ce famin zuhuril jahari daga cikin bayyanar jahilci cikin al'umma zuhuril kalami fi dini bi ghairi ilmi bayyanar mutane su dinga magana a cikin addini ba da ilimi ba da jahilci kowa ya dinga tsoma baki akan mas'alar addini yana faɗan albarkacin bakinsa wa huwa al-kalamu bi ghairi sultani min Allah shine zance a bisa wato ba da hujja ba wa sultanun layi kitabu mai hujjar Allah shine littafin Allah baka san hujja littafin Allah ba malamai su magana jahilai su ce ba su yadda ba har ta zagin malamai cewa malaman ƙarya suke malaman masoya zuciya ne kamar da muke gani yanzu musamman a social media wa min zuhurin zina daga cikin bayyanar zina zuhurin luwa bayyana aikin mutanen luwa wa in kana la husmun ya husn ko da yake luwadi yana da suna nashi da yake banta da shi in an ce zina a cikin ma'anar zina akwai ma'anar shi tare da cewa idan an faɗi zina ba a cika kawo shi din a cikin ma'anarta ba fa huwa shi luwadi sharru nau'ai zina shine mafi sharri a cikin nau'in zina guda biyu tarayya da matar da bata haramta da bata halasta ba shine zina sannan tarayya tsakanin ɗa namiji da ɗa namiji shi ne luwaɗi ko to su biyun tagwaye na ainihin wato mu'amala ta zina kuma mafi shari a ciki shi ne luwaɗi luwaɗi ya fi zina shari me yasa saboda abubuwan da shari'a ta nuna game da shi ta fuskar hukunci ta fuskar kyama kaga dai tun farko shi lafazin yanzu alliwa ba ma ambaci shi a cikin alkur'ani ba da wannan sunan wanda yana nuni zuwa ga munin da yake da shi ya munana domin idan abu ya munana ko sunan shi ba a iya faɗi amma ita zina kaga an taɓa ambatanta da sunanta na yanka da Allah ya ce wala taqrabu zina amma shi luwadi sai dai Allah ya dinga ishara wa lutan id qala li qaumihi ata'atuna al-fahishata kuna yin wani abun Allah wadarai wanda ma sabaqakum biha min adin min al-alamin a cikin a'raf kenan ko Allah ya ce walutan itqala li qaumihi innakum lata'atuna al-fahishata ma sabakum bi amin adin min al-alamin cikin an kabu kenan ko Allah ya ƙara fasara ya ce a innakum lata'atuna ar-rijala kuna zakke wa mazaje wa taquna as-sabila kuna yin fashi wa tad'una fi wa ta'atuna fi nadikumul munkara sannan din da kuka zauna abun banza kuke kaga duka ba a ambaci abin da sunansa ba wannan ishara ne zuwa ga girman muninsa sannan aka ce mishi alfahisha alfahisha da alif da lam wanda ya fi girman alfashantar da shi fiye da zina da aka ce mata innahu kana fahishatan wani nau'i ne na abin Allah wadare shi ko wannan alfahisha shine asalin abin Allah wadare haka yake ma'anar shi a larabci to wannan duk yana nuni zuwa ga girman zunubin luwaɗi ya girmama fiye da zunubin ainihin wato zina in ka je cikin tafin adda'u waddawa na ibn qayyim ya tattauna akan wannan da irin hukuncin da sahabbai suka ce a yanke wa mai luwaɗi duka sun hada kan cewa kashe shira amma kisan wasu su ce a hau da shi saman dutse a turo shi daga saman dutsen nan ko saman wani gini mai tsawo kamar dara hadisi nan sai an kai wata can sama ko sai a ingido shi ya fado ya ragargaje ko irin ko irin ko irin dutse kamar na kuhaina wasu kuma su ce a'a za a bar shi ne kawai mutanen gari su ta dukan shi tun yana tsaye har ya fadi kowa ya zo ya taka shi wannan ya hau kan shi da mashin idan da yake mabarawo a Lagos din da ko a dinga yara su dinga jin shi da da dawakai a kulla igiya a ta jin shi a gari har sai an ga baya musa wasu su ce a'a za a je ne da ran shi a tona rami a rufe shi wato dai ana so a mai azaba azaba wanda la la yu'azibu adam min al saboda munin luwaɗi sannan saboda munin luwaɗi hatta dabba idan an yi da ita aka ce aka shi hatta dabba in wani aka kama wannan luwaɗi da dabba za a kashe hatta wani wanda fyaɗe aka mishi a luwaɗi shi ma kashe shi ake shi hukunta shari'a musulunci malamai suka ce misa za a kashe shi saboda aka ce saboda ya bar duniyan nan ya rabu da stigma wato irin abin da zai biyo baya na kyamata da za a dinga mu ka kaddara yanda a ce wani zai neman yakka sai ka za ce ai tun yana yaro ba ake luwaɗi da shi ba za ka yi daga bashi domin kuma luwaɗin yana da wani shi'umci duk wanda aka taɓa yi da shi to shi ma zai gaji wannan ɗabi'a zai dinga yi ko aure ya yi ba zai dinga zakewa mata shi yadda ake zakewa mata ba zai dinga neman ta ne ta dubura to da haka hatta wanda aka yi da shi ko da ba da sarran shi ba ba da iradarsa ba ba da yaddarsa ba shari'a ta ce shi ma kashe shi duk wani yana nuni zuwa ga cewa zina ta luwaɗi sharrun min zina ta ainihin wato ga magarin zina ina fata mun gane wannan malin ya ci gaba da cewa likauni wa likauni zuhuri shahawatil ghayyi albatani walfarji iya aglabu ma yudkhilun nasa annar yace saboda kuma kasancewar sha'awa ta karkata sha'awar abinci da sha'awar farji shine mafi girman abin da zai kai mutane wuta kamar yadda muka ji a baya kama zakara zalika nabi sallallahu alaihi wasallama fi ma akhrajahu fi sahihaini an abi hurairah qala qala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin bukhari da muslim annabi ya ce la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min mai zina baya yin zina sanda yake yin zina alhalin yana mumini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya yin sata sanda yake yin sata alhalin yana da imani wala yashribu al-khamra hina yashribuha ba kuma ya shan giya sanda yake shanta wa huwa mu'min alhalin yana mumini wat tawbatu ma'ruda ba'd tuba kuma daga baya a bujiro mai fita muka lura da ya ce wala ya shiribu alhamra a nan ba a maimaita lafazin a shari ba ɗin ba shi ne ibn malik ke cewa wannan yana nuna zuwa ga halascin shafe fi'il fa'ili idan akwai wani abu da ke nuni zuwa gare shi kaga ai can an ce yazni la yazni zani a ambaci fa'ili la yasriqu sari nan kuma aka ce wala yashrabu alhamra ba a ce wala yashrabu sharibu ba ibnu malik yace daga cikin hujjojinsa game da tabbatar da wannan shine alqur'ani da Allah yace wala yahsib wala yahsibanna alladhina qutilu fi sabilillah a qira'an masu karantawa da yahsi anan ma'anar shi wala yahsibanna hasibun yace nan ma an goge fa'ida wallahu alam magana ce ta malaman nahwu kawai muka dan yi ta'arudi zuwa gare ta a cikin riwaya ta al'imamun muslim ta wannan hadisi akwai wani ƙarin lafazi da ya zo da cewa wala yanta hibun na gubata yarfaƙun nasu ilaihi fiya a musarar hina yanta hibu ha wa kuwa mu'minu da mai yin ƙwace wanda zai ƙwace dukiya ana kallon shi yana ƙwacewa ya ƙwace mota ya ƙwace kuɗi ya ƙwace waya ya ƙwace jaka ya kwashi abinci a shago ko kuɗi a banki shine yantahi bunuhumatan zai yi wa wasan wata dukiya ana kallon shi ido da ido a rasa yadda za a yi da shi ba wanda zai wannan alhalin yana mumi a wata riwaya har ila yau a cikin sai muslim ya ƙara da lafazin wala ya gullu ahadukum hina ya gullu haka nan babu wanda zai zagaya ya yi gululi ya saci kuɗin gwamnati hina ya gullu a ce sanda yake sata kudin gwamnatin nan huwa mu'minin a ce yana mu'mini annabi ya ce iyakum iyakum na ja kunnan ku ya ku musulmai na ja kunnan ku da wadannan abubuwa kaga sata zina shan giya da kuma fashi da kwace da ɗiban dukiyar mutane da kuma satan dukiyar gwamnati ko satan dukiyar da ake tarayya a kanta duk waɗannan laifuka annabi ya ce babu wanda zai yi su sa'ad da yake yin su ya zama mumini, amma daga baya yana da damar tuba. Wasariƙatu bilmali zai ƙara mana magana a kawon hadisun bari mu bari ya je wajen tukuna. Wasariƙatu bilmalin lazi huwa a azamu makasudin aka. Sata an ambace ta aka ce cin dukiya saboda ita ce mafi saboda cin abinci shine mafi girman makasudan abin da mutane suke neman dukiya da shi duk wanda ka gani cewa da yana neman na abinci ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل da aka ake maganar ɗaukan dukiya sai a ce ya cinye dukiya ya cinye kudin gwamnati ya cinye mana albashi ya cinye mana fanshi ba haka ake cewa ba haka ai ba ci ya sa a baki ba ma me yasa ake abbarawa da ci saboda a cikin duk abin da mutane suke neman kuɗi dan shi babu abin da suka ba muhimmanci kamar ci a kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyar ne ko a ce wala tamliku amwalakum kar ku mallake dukiyar ku bainakum bil batil sai aka amfani da lafazin al akadci ina fata mun gane wannan wadi thalatha hiya allati yaqidu al fuqaha fiha abwabul hudud wannan abubuwan guda uku da zina da sata da shan giya su ne za ka ga altafin fikihu an kulla babi a ce babin da ke magana akan haddoji a warabi'uha cikon na hudunsu da ake sa wannan babi shine babu haddil qazafi abin da ke magana akan jifan mata katangagu da zina mundarija fi ma baina lihiyaihi wa baina rijlaihi ya shiga cikin abin da ake faɗa game da abin da ke tsakankanin farji da kafafu farji kenan da abin da ke tsakankanin gemu da da gashin baki wato baki kenan وقد روى هذا الحديث البخاري عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الامام البخاري ya rawaito wannan hadisi daga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazni al abdu hina yazni wa huwa mu'min bawa baya yin zina san da yake ya zama mu'mini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min bawa baya sata sa'ad da yake sata kuma ya zama mu'mini wala yashribu al khamra hina yashribu wa huwa mu'min baya yin baya shan giya sanda yake sha alhalin yana da imani wala yaqtulu wa huwa mu'min kuma bawa baya kisa alhalin yana mu'min qala ikrima ikrima yace qultu li ibn abbas sai na cewa ibn abbas kaifa yunza'u al-imanu min to ya za a ce imanin an cire shi daga cikin mutum qala hakaza ibn abbas sai ya haka wa shabbaka baina asabi'i yasa ya tsin shi wasu cikin wasu ya crossing din su thumma akhraja sannan sai ya raba su ya mai haka sai kuma ya raba fa in taba yace in ya dawo ada ilaihi imanin sai ya dawo haka ba sai sake yin haka wa shabbaka baina asabi ya sake mai da hannaye ibn abbas ya mishi amfani da teaching aids kenan go ma'ana hadisin ya bayyana cewa babu imani tare da mutum sai ikrima yake mamakin ya za a yi mumini ya rabu da imaninsa sai ibn abbas ya kwatanta mai cewa kamar yadda imani da mumini suna ada haka haka da yadda hannuna ce to sai kawai su rabu ya zo yin wannan barna sai su rabu in ya gama mukalla abu ne ibn abbas ya ce in ya tuba ba wai da zaran ya gama sai imanin ya dawo ba a fasara ibn abbas in ya tuba sai imanin shi ya dawo idan bai tuba ba suna nan sun riga su rabu da imani imanin a wata riwaya aka ce imanin zai fita daga jikin shi sai ya tsaya a saman shi ya mushi kadullat kamar inuwa fa in taba idan wa'ada ila rushdihi idan yayi tuba ya dawo cikin hayyacinsa sai imanin ya koma kamar ka sashi mai da rigarka to wannan hadisin saboda yana daga cikin hadisan da khawarija da mu'tazila da rafida waɗannan ƙungiyoyin bid'a guda uku sun yi amfani da wannan hadisin wajen takfiru mutakibus kabira wajen kafirta wanda duk ya aikata sako suka ce gashi karara annabi ya ce imani ya rabu da mu yin haka da haka ga malamai sun tsaya sun mai sharhohi iri daban-daban al-imamu ibnu hajar ya ce an samu magana kamar goma sha uku da malamai suka faɗa game da ma'anar wannan hadisi zaka same su a cikin fathul bari zaka samu wasu daga cikin su a cikin sharhin nawawi da kuma wasu wurare daban-daban za mu taƙaita waɗannan ma'anoni mu ambace su a taƙaice insha Allah na farko abin da yasa aka ce mishi me ake me yasa ake ce mishi wato bayi da imani me ake nufi da rabuwarsa da imani wasu malamai suka ce abin da ake nufi ma ne kwata-kwata asali shine wannan labari ne amma da ma'anar hani ana ce ma karka sake in dai kai mumini da kaka sake kai zina in dai kai mumini da kaka sake kai sata wasu malamai sun faɗi wannan ma'ana wasu suka ce abinda ya sa aka yi ce mashi bayi da imani saboda ya yi aikin marasa imani ta fuskar halasta aikata waɗannan wanda yawa kanshi marasa imani kafirai su ne suke halasta wa wannan suke halasta wa kansu irin wannan aikin alimamun nawa yake cewa ya ce abinda ake nufi la yaf'alu hadhihi al-ma'asi wa huwa kamilul iman babu wanda zai aikata waɗannan barna sata zina shan giya kwace sata dukiya kisan kai alhalin mutum na da imani cikakke ba zai iya aikata wannan aikin da haka wannan jinawo yake cewa yana daga cikin jinsin abin da ake sakin shi da nafi shay'i wal muradu bihi nafyu kamali a kore abu amma ana nufin ana kore cikarsa in ka ce wani yanzu ka wala ba ka ga wani ai bayi da imani ba ka nufin kafiri ta yi kana nufin bai da tausayi ne ko bai sakin maki ko bai da alheri ko ko ba yi da sakin jiki da mutane sai ka ce ba yi da imani da kake ganin shi ko ba yi da kirki ba ana nufin kirki duka ya yi ban kwana da shi ba a'a kirkin shi na kasashe ne haka ne ko ya ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi yana cewa la aisha illa aisha al-akhirah kaga bai yana nufin babu rayuwa kwata-kwata ba wato babu rayuwa kamar ta lahira da irin hadisin la imana liman la amanata lahu da irin hadisin ainihin wato a a ire-iren su yace to dan haka ne ma shi sa Abu Dharr al-Ghifari kamar da zamu ga mu ji a gaba Abu Dharr al-Ghifari shi yasa yake mamaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi wato wanda ya sata da ya shan giya zai shiga aljanna yasa Abu Dharr yayi mamaki kaga hadisin na manzo Allah sai sun yana nuni zuwa ga wanda ya sata wanda ya zina yana nan da asalin imani ta haka zai shiga aljanna domin wanda bai da imani bai shiga aljanna kaga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zina wa in saraka yana tabbatar da wannan fasara ta ta ainihin al-Imam An-Nawawi a cikin wani hadisi goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya aikata waɗannan laifuka idan an mishi ukuba a duniya an tsarkake shi idan ba mishi ukuba ba idan Allah ya so sai ya gafarta mishi sai ya gafarta mishi to duk in ka kalli waɗannan nasoshin da kuma faɗin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan duk waɗannan ba kafirci ne wanda yake mukhrijun anil milla ba haka nawu ya faɗa al-imamu qabari ana shi fassara sai yake cewa daga cikin dalili akan cewa waɗannan ayyuka ba sa fitar da mutum daga da'irar imani shine bambancin hukuncin da shari'a ta tanada ga masu zina zina laifi ne iri ɗaya amma wani yayi an ce a kashe shi wani yayi an ce a mai bulala ɗari wani yayi an ce a mai bulala hamsin muhusini a kashe shi saurayi a mai bulala ɗari bawa a mai hamsin rabi ko to kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa ba kafirci bane yace domin shi hakikanin kafirci baya bambanta daga wani zuwa wani duk wanda ya abin da yake kafirci ne sunan shi kafirci duk wanda ya bauta gunki kafirci ba za a bambanta tsakanin wanda yace to wannan dalili ne akan cewa zina din da aka ambata ba kafirci bane wasu suka ce a abinda ake nufi da watan ba mumini bane ya cancanci a cire mashi sunan imani a kira shi da fasiki ko barawo ko mazinaci ko macuci wannan sunan da Allah ya yabe shi da shi mumini to wannan aikin ya cire mashi wannan karama yadda bai da cancanta za a kira shi da suna fasiki ko ko ko mugu ko macuci wasu kuma suka ce a hasken imani ne aka cire mashi imani na da wani haske sai an cire mutum wannan hasken sannan zai ga duhun barna ya gan shi kamar haske har ya aikata wannan alimamu zuhuri shi kuwa cewa ma yake hadha min al-mushkil alladhi min al-mushkil alladhi nu'minu bihi wannan hadisin yana daga cikin mushkil wanda kawai zamu yi amanna da shi wa namurru alaihi wala nata'arrad li ta'wili yace ko mu karanta mu ce mu yadda ba sai mun fasara ba haka imamu az-zuhri ya fara cikin tabi'i kago ga ilimi irin da zuhri kaje ya fara haka to al'amari ya kai amma da haka malamai suka yi ta maganganu suka yi ta maganganu suna nan kamar yadda na faɗa a cikin fathul bari mujalladi na goma sha biyu cikin kitabul hudud da haka sai kuma wasu suka ce abinda ake nufi da ba mumini bane shi ana nufin shi munafiki ne munafincin aiki innahu munafiqun nifaqal amal wannan ita ce fasara da ibnu battalin ya kawo a littafinsa wasu kuma suka ce a abinda ake nufi wato ba shi da be samu wato ya kasa halarto da daraja Allah Ubangijinsa da imanin da ya da Allah a halin sanda yake wannan aiki kamar kinaya anil ghafla yana cikin gafala ya tashi daga abin da aka san shi akai kamar yadda zaka ga wani yana aikata wani aiki sai kamar ba shi ne kace wani ne yake yin kaza wani da girman ka kamar ya cire darajarsa ya kwabe rigan mutunci da aka san shi da ita ba za a samu yanzu wani limami ko alaramba ya zo zai ja baki ko sai a zo a ganshi suna damba da wani a bakin masallaci misali daga kan wurin fakin din mashin ko su kama dambe ta ci haba alaramba kamar ba kai ba kai da ake jira ka zo ka ja baki ma'ana kaga ya samu kanshi a cikin wata gafala ta ana ganin ma yanzu kamar ba alarma bane shi to shine irin wannan mumini ya samu kanshi a halin gafla sannan yake aikata wannan aiki wasu kuma suka ce a an kore mishi imani ne saboda yanzu ba yi da aminci daga azaba Allah ya cire kanshi daga cikin amincin da yake da shi daga shiga azaba Allah wasu kuma suka ce a ana jan kunne ne mun ji wannan kamar da Allah yake cewa wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin ana jan kunne a a fassara mafi tabbas ita ce wacce fassara ta Ibn Abbas cewa a daidai sanda bawa ke aikata wannan zulubin to a lokacin an kwabe mishi rigar imani saboda akwai asar da yawa daga sahabbai da tabi'ai da suke koyon bayan wannan akwai hadisai ma marfu'ai da yake sa da matsaloli a cikin isnadojin su wasu su zaga ibnu hajar di ya kawo su wato a daidai lokacin da mutum yake aikata wannan zunubi imanin shi ya rabu da shi shi yasa kamalul iman da ya rabu da shi yasa ya aikata wannan aiki al-imamu tibi shi kuma yake cewa abinda yake nufi wato mutum ya wayi gari ne baya jin kunya Allah to da aka siffar imani ta kunya ita ce aka cire mishi ma'anan shi la yazni zani hina yazni wa huwa yastahi min Allah in ya tuna cewa Allah yana kallon shi zai ji kunya Allah ba zai aikata ba to rashin jin wannan kunya ta Allah zai ta kai shi ga haka ibnu hajarin da ya gama kawo su yake cewa waɗannan zantuttuka ne guda goma sha hudu da malaman musulunci suka yi banda zancen khawarija da mu'tazila da rawafid domin da khawarija da rawafid da mu'tazila su suna cewa kamar su khawarij suna cewa innahu kafirun mukhalladun fil nar kafiri ne kuma dan wutan ya shiga ba zai fito ba su kuma mu'tazila suna cewa innahu fasiqun mukhalladun fil nar fasiki ne shi kuma dan wuta bambancin su kawai shine wajen sunan da suka kira shi amma dukkanin sun hada kan cewa dan wuta ne haka nan kuma in ya shiga ba zai fita ba kamar yadda maganar su ma rafida haka take to wannan shine khulasa na zantukan da malamai suka yi wajen fassara wannan hadisi wanda dai duka zaka gani fassarori ne masu hadari kwarai da gaske da suke nawa musulmi lalle ya kamata ya kokari ya kiyaye waɗannan zinubai ya guje musu Allah ka tsare malam yace fa idza qatarana bi hadhihi al-kaba'ir tilkal mahabba fi nafsi sahibiha to idan ka hada aikata waɗannan zinubai ya zama kuma a zuciyar mai aikata zinubin kuma yana kaunar abu yana yi kuma yana son abin shi fa innaha tujibu harakataha wa quwwata iradatiha to wannan kuma zai sa zuciya ta motsa wajen neman ina za ta yi wannan aiki da kuma son abin da irada mutum ne yana yin zinubi kuma ran shi na son zinubin zai tafi neman inda ake yin zinubin zai biya kuɗi ya je inda zai aikata zunubi zai nemi taimakon wasu su gaya mashi ina zai samu inda aikin zunubi idan mutum mashayi ne ya zo wani gari ko wata alƙarya zai fara cin giya idan ne gidan shan giya idan mutum ya riga ya yi nisa a harkar zina duk garin da ya je ko duk inda ya samu kanshi sai ya nemi ina zai samu inda zai wannan alaƙar da su ta zina idan mutum ɓarawo ne duk inda ya je ko gidan yara aka yi shi sai ya fara neman ɓarayi ɗan ƙwanshi ya abokantaka da su suna labarin sata suna shirya kuma idan sun fito ya za su ƙara inganta ɓarnar da suke kaga wannan irada ɗin ke ya riga abin ya riga ya zama ra'ayinsa ya zama ɗabi'arsa wa yi wuɗi min almali ma lam yakun yu'ti zai bada dukiyar da da ba zai bada ita ba wa yaqdimu ala makhawifa ma lam yakun yaqdimu alaiha zai iya shiga cikin haɗuɗɗura don aikata wannan ayyukan da da ba zai iya shiga cikin su ba wa yahtal zai iya yin dabaru wa yudabbir zai iya yin planning na barnar ma lam yakun yahtalu wa yudabbiruhu qabla dhalik abinda da baya wa yasiru walihan min at-tafakkuri wan nadhri ma lam yakun qabla dhalika kuma zai dinga zurfafawa cikin tunani da binciken yaya za a iya inganta barnar da yake abinda da baya falamma ra'aw ma fihi min hadhihi al-umuri allati hiya min jinsi al-mahmudati hamadu bi dhalika yayin da suka ga wannan abin su sufaye a cikin masu aikata irin wannan barna sai suka ce lalle abun yabo ne wa hadha min jinsi ma man hamil al-khamra lima fihi min ash-shaja'ati wal karami wasururi wa nawa zalika dai yake da mutumin da yake yaban giya saboda giya tana sa mashi jarinta tana sa shi ya kyauta ya sadaka tana sa shi ya ji farin ciki a zuciyarsa sai dinga yabawa giya yana ganin ta wani abin a zo a gani wa zalika anna haula'i kullahum lahadu ma fiha min jinsil mahbub waɗannan mutane da ake magana amma da yace dukkaninsu sun tsaya sun kalli abin da ke cikin giya da ire-irenta na abin da suke so wa agfalu ma tatadammanuhu min jinsil mazmumi suka kauda kai da abin da ke cikin giya na abin zargi da abin Allah wa zargi fa innal ladhi yurithuhu al-ishq abinda irin wannan so na cuta yake gadarwa min naqasil aqli wal ilmi na rangwamen da mutum ya samu a hankalinsa da iliminsa wa fasadil khuluqi wad din ya bata addininsa da dabi'arsa walin shigali an masalihi dini wa duniya kuma ya shagaltu daga barin abin da zai amfane shi a rayuwar duniya da lahira a du'afa ma ya zagamman homin jinsin mahmudi wannan ya nanninka abin da zaka samu na jin daɗin da zaka samu idan kana da cutar so wa asdaqu shahidin ala zalika ma yu'rafu min al-ahwal min ahwal al-umami wa sama'i akhbarin nas bi zalika mafi gaskiyar abin da zai gaskata maka cewa so cuta ne irin wannan so ɗin na ishku cuta ce kuma mummunar cuta shi ne abin da za ka ji labari na halayen al'ummomi da labaran mutane fi dalika labaran wanda suka kamar cuttukansu fahuwa yugu ne an mu'ayyana ci zalika wata jiribati in ka ji labarin ya wadatar maka da kaga gani da ido ko a ce sai in kai ma ka kamu da cutar sannan za ka san matsalata wa man jarraba zalika au ayyana wanda duk ya taba kamuwa da cutar so ko ya ga cutar so ita bara mafi ita bara bai mafi kifaya to ya kamata ya ɗau izina isasshe izina falam yujad qattu ishkun illa wa dararuhu a'zamu min manfa'ati ba a taba samun cutar so ba sai ya zama barnar da ke cikin ta yafi amfanin ta ina cewa cuta ne saboda al-ishq cuta ne asali al-mahabba kamar yadda ambata a baya suna cewa ita ita ce ambalu aqifatul bashar so shine ɗabi'a mafi nagarta da ɗan adam ke da ita shine wato purest emotion amma in ya wuce kima to cuta ce mummuna cuta wannan kuma haka yake a gun likitoci tun na da da na yanzu haka yake a gun malaman zamani da malaman da akwai wani babban malami musulmi ne wanda likita ne masanin tarihin likitanci ne sunan shi a in ba na manta ba Dr. Abdul Nasir Adnan ko La'adan in ba na manta mutum Misri akwai wani karamin littafin shi na taba karanta shi da jimawa sunan shi Maradul Ishq wa ilajuhu fi turath tibbi al-arab al-islami cutar so da maganinta daga cikin wato heritage abinda aka gada na tarihin likitanci a musulunci da al'ummar larabawa ya kawo labarin irin maganganu da mawaka suke yi da kuma irin yadda likitoci musulmai tun ada suke kallon cutarsu da ma tun kafin musulmai tun a zamanin civilization na greek ya kawo cewa hippocrates wanda ake cewa shine father of the modern medicine ko wannan akrat da suke cewa da larabci wani likita a zamanin abin nan civilization na, na girka shi ya fara diagnosis din wato so da ya yi tsanani a matsayin cuta kuma ya fara tsanani ya za a ba da magani a kai domin shi wannan so da zai makantar da kai ka so wata mace ko ki so wani namiji ko ka so wani abu makauniyar soyayya ba shakka batarwa ne zai batar da kai daga tunaninka da hankalinka da sanin ya kamata ka wanda kana ya kamuwa da cutar hauka ta surutu ko rashin kan gado akwai wanda ya so mace ko da mai sunanta ya ce din da ya ga mai sunanta nan zai fara karnata kawai akwai wanda ya so mace ko ɗa in ya rasa shi sai ya sururice ya ta maganganu har a cikin malaman hadisi an taɓa samun haka wanda zai ɗan shi zai mutu shi kenan sai hadisin shi ya lalace kallon labarin majnun laila duk da yake akwai za'ida da yawa a cikinsa shi sunan shi ma mahaukaci na laila su da ma kabilar su banu udra sun shahara da irin wannan ainihin wato makauniyar soyayya kalli labarin wannan sarki na banu umayya wannan alwalid kamar da ke cikin littafin albidatu wanda haya wanda ya so wata mata kirista ta kisan shi sai ya dinga zuwa ya canza kama ya shiga coci a ji a yi sabis da shi ya je shi ma ana halaluya da shi kawai don da ya tsaya sahu ɗaya da ita a cikin a cikin coci duk da haka bata so shi sai da ya je ya mai da kanshi mahaukaci ya zo ya fada a gaban cocinsa yana birgima in sun fito su dinga ba shi sadaka ta tsaya ita kuma tana da tausayi aka ce ta tsaya ta tausaya mai ta tausaya mishi shi kuma tana mishi magana tana share mai kasa a jikin shi yana jin daɗi ne kawai daga baya da ta gane shi ne sai ta ga cewa duk duniya ba ta da wanda take kauna irin shi lalle ya gwada mata soyayya sai da ya riba soyayyarta al-imamu ibnu kathirin har ila yau a cikin littafin shi al-bidayatu wan nihaya ya bada labarin wani soja mai suna abdatu ibnu abdurrahim wanda ya rasu shekara ta 278 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir ne bai faɗa wannan mutumin yana faɗan shi da yace wa fiha kamar da yake kawai cewa wannan shekara mata abdatu ibn abdurrahim sai da yace qabbahu Allah Allah ya muzanta fuskar sa me ya laifin da wannan bawan Allah yi wace jarabawa ya samu ibnu kathir ya ba labarin cewa wannan mutum soja ne daga cikin kwamandoji gwarazan sojoji a cikin musulunci wanda suke ta yaƙe-yaƙe da rumawa a wannan ƙarshe-ƙarshen ƙarni na uku na zamanin ainihin wato sarakunan banu abbas sai aka tafi wani gari na rumawa wanda yake yana da ainihin abin nan katanga yana da garuwa suka kewaye garin nan sai ya zama akwai wata kyakkyawar yarinya min nisa'ir rum suna fitowa su zo su ɗibi ruwa su koma sai ya kyallara ido su yi ganta sai ya kamu da santa sai ya aika mata da wasiƙa ya ce mata kaifas sabilu ilaiki don Allah ya za a yi in same ki sai ta ce mishi in kana so ka same ni an ta tanassara ka zama kirista wa tas'ada ilaina kai kokari ka gudo daga cikin rundunar ku ka shigo cikin garinmu duk abin da kake so za a yi haka ko aka ya manta cewa shi musulmi ne soja ne jihadi suka zo ya silale kawai sai aka gaba a ganshi ba ya gudu ya shiga cikin garin ya shiga ya je canza addini ya zama kirista ya aure ta musulmai suka ji bakin ciki suka ji takaici gashi an ce dama mahaddacin alkurani yana da ilimi na addini kuma soja ne na musulunci amma ya zama kirista saboda mace saboda ishik da suka gama jihadinsu suka je wani gari suka yi jihadi suka dawo sai za su wuce ta wannan garin sai suka gan shi sai suka ce mushi ya wane ma fa'ala ƙur'anuka wa ma fa'alar salatuka billaili wa ma fa'ala siyamuka ina labarin tilawarka ina labarin azumi da muka san kana yi litinin da alhamis ina labarin sallar dare ya ce wallahi ku sani da cewa Ƙur'anin nan ga baki ɗaya a ilamu anni unsitul ƙur'ana kullum ya ce wallahi an mantar da ni ƙur'ani gaba ɗaya illa ƙaunahu in ban da faɗin Allah ruba ma ya waddu ladina kafaru laukanu musulmi wannan kaɗai Allah ya ban mashi don ya zama mashi izina cewa kiristocin ma da ka shiga cikin su ma fata suke zama musulmai zarhum ya akulu wa ya tamatta'u wa yulhihumul amalu fasaufa ya alamuna kyale su su ci gaba da ci suna sha burace-buracen duniya su shantakar da su za su sani ya ce wannan kaɗai yake iya tunawa a cikin alkurani da ya da ci yace amma dai wa qad sara li fihim waladun wa mal amma dai alhamdulillah yanzu haka na ma haihu da wannan mata kuma na samu arziki na duniya ke a shahid shine jama'a da yace kauna da za ta wuce kima za ta jawo mutum matsala ba dan kankani ba to ka dai karewar matsala a ce mutum ya zama kafir wani a cikin dafa ibnu kathirin albayati wani a cikin juz'in shi na 11 haka nan akwai wani wanda shi ma aka sake bada labari shi kuma ladani ne mai kiran sallah masallaci ka duba da irin falalan ladani wanda wasu malamai suna ganin ma ladani ma ya mafi liman falala domin shi ladan yanzu yana daga cikin addallu alal khair ladan shi ne duka ladan wanda suka yi sallah masallaci ne ya kira sallah ladani ne suna da makwabta kiristoci shi ma ya ga wata ɗaya ya jarabta yana santa yayyayi duniyan nan su bai tuska ce sai ka yi ridda sai ce ya yi da zai ridda ran da ya yi riddan za a ɗaura auren ranar ya mutu bai ma aure ta ya mutu kirista ran da ya ji aka mashi baptisma aka sa rana cewa za a ɗaura auren ranar ya mutu so irin wannan labaran kuma za ka ga har yanzu suna faruwa a cikin al'ummarmu Allah kaɗai san yawan mutanen da suke shiga addinin kirista don sa'awar mata a wannan al'ummar namu ko su rabu da ustazancinsu don mata ballantana kuma su matan wanda suke komawa halin shashanci da shirme don so diyan ina matan nan suke ustazai wanda ka sani shekaru ashirin da biyar kai ta tunansu wance-wance ana ce mata maman shawi wance-wance al'afariya wance-wance asalafiya umuwa ne umuwa ne duk ina suke zuwa wasu su daga zuwa musabaka ta auri kwamishina wata ta auri wani wanda ya zai wakilci gwamna wata daga zuwa biki wani gari ta auri wani mai kuɗi wata je kano ta yi aure wata je sakkwato duka sun lalace duk mai latar da su wannan soyayya da suka yi wa maza wanda ba su cinci su su ba ba sa yin tilawa ba ruwansu da ustazanci wasu ma sun daina saka hijabi ma irin na musulunci sun kuma saka gele sun kuma suna shiga cikin maza suna harkoki kai akwai wata wadda a nan garin ya salafiya ce ustaziya ce Allah ya saka wa malam sani ya kubuda alkhairi ba dan ya mutu ba yana nan da ran shi wannan santa dan shi'a wannan ya wuce shekara 20 aka wannan kafiya kamar wajen 2001 or thereabout kamar da shekara 18 ko 17 makamantar su dan shi'a kusan yan shi'a suna da ajanda ajandan laƙumi su dinga lallabawa suna aure 'ya'yan mutane 'ya'yan musulmai musamman zawarawa da anisoshi wanda suka rasa miji kasan irin wannan duwanda ya ce rasansa kawai da suke in ba zawara ce mijinta ya mutu za su ta mata kyauta da kirki suna gaishe ta suna shafa kan 'ya'yanta suna musu kayan sallah har su ja ra'ayinta su aure ta ko kuma wata budurwa ta rasa miji sai a samu wani shi'a ya dinga lallabawa yana mata kirki yana mata kirki ya sai mata waya ya sai mata hijabi ya sai mata niqabi ya ce ai ba komai duk ɗaya ne in ya ji za a fara bulugul maram a wata islamiyya ya je mata rijista ya bata kudi sai bulugul maram hatta amince da shi ta ɗauka mutumin kirki ne ku malaman ta kun ce mata a ta ce a ai ma shi ya sai mun hijabai da niqabai shi ma ahlus sunna ne yana aurenta kawai zai halakar da ita to wallahi wannan yarinya dan musabaka ce mai karatun alqur'ani da tilawa wannan tana kanta alqur'ani sai ka saurara saboda dadin muryarta wallahi sai ga ta a cikin sahun ɗan shi'a suna yin suna yin wannan zagaye da suke ya ke ci mishi muzahara kuma daga lokacin da aka yi auren ba a wuce shekara biyu ba ta halaka zuwa ga haka saboda kawai tana son shi wai ita saurayinta ne tun suna secondary school har suka gama jami'a su malam sani ya kuma suka shiga suka fita wurin iyayenta a hana wannan auren iyayen suka ce su ba za su yi hanawa ba tunda tana san shi kuma su ba su san aibin shi ba a nan jushi ba aka yi wannan abu nan nan zaria ni shahidi ne aka yi saboda na san kesa ɗaliba ta ce na karantar da ita so irin wannan kesa ɗin suna nan da yawa da haka ka kiyayi wato zaƙewa akan al'amarin soyayya soyayya ta fi maka komai duk matar da kake so ka za ta halakar da kai karbi da ita ko da cewa ta yi ba ta son gemunka ko ba ta son irin ɗagaggen wandonka ko ba ta son zafin kan addininka to rabu da ita kai wannan ba matar ka bace haka duk namijin da kike so wanda zai nuna miki cewa shi baya son irin addinin da kike bai son hijabin nan mai tsawo ko shi wallahi abokan shi su za su dinga zuwa da matansu sun sa kaya ke kuma kawai ya sai miki kaya amma kullum ki saka hijabi ki lallabe shi to wannan wannan abin nan ne dujar ne wannan ki rabu da shi kar ki sake ki rabu da imanin ki da ɗabi'a ki mai kyau da tunanin wai zaki aure gara ki mutu baki aure ba ki mutu da imani yafi miki alkhairi da kuma tunanin cewa a ai in na aure shi akwai tunanin ma zan shigar da shi harka addini sai dai shi ya shiga da ke harkar banza wacce mace ce ta yi nasara akan haka gudano ne ko da akwai shi zaka ga nisba ce da ila jiddan insignificant percentage ne matan da suke iya wato canza ɗabi'ar mazansu zuwa kirki domin shi yadda Allah ya tsara mutane shi ne barna ta fi sauƙin nasu maɓarnata sun fi sauƙin su lalata masu nagarta fiye da masu nagarta su gyara maɓarnata kamar yadda ka haɗa ruwa mai kyau da mara kyau to duka sai su zama mara kyau kalla ka ga matan Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Umar yake ba da labari cewa mu a Makka mun kasance matan mu na jin magana amma da muka zo Madina sai matan mu suka fara koyan halin matan Madina shine yawan miji tsayiranci ya kamata ka tambaya me yasa su matan Madina ba su koyi halin matan Makka ba da kamata yayi sai matan Madina suka cewa oke ashe haka ake ji da miji in miji ya tsawa haka ake rawa a tarawa ana ana ji tsoro kafa tana rawa tuburin mu fara jin tsoron mazan mu maimakon haka sai su ne suka koya waɗancan matan rena maza saboda halin banza ya fi saurin naso ya ainihin lalata halin kirki isa Allah ya ce wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa aka ta kuɗa gaskiya da ƙarya to sai a koyi gaskiya a cikin ƙarya na fata mun gane wannan dan haka kamar yadda malai ya faɗa kuma gashi misali da Qur'ani ya buga mana misalin kissa annabi Yusuf wannan mata da ake ce mata imra'atul azizi abin da taimaka Yusuf irin tasirin wannan ishku din ta rufe kofa wa gallaqatil abwaba wa qala hayta laka kaza kaza kaza duk abin da ya faru me ya ja mata shine al-ishq da aka zo aka tara mata suna mata kwalala a gari me tace musu fazalikunna allazi lumtunna nabi a lokacin ma ta yi itirafi ta ce to kun ga yaran da kuke cewa wai ina kaunar shi wallahi in ma bai yi kaza kaza kaza ba sai an yi kaza kaza ta ma daina boyewa ma ma'ana su yanzu a cikin mata ƴan uwanta bata ma boye musu abin kunyar da ta yi ba wanda da suke labari cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi ai kaga suna ta yawo da gulma ne a gari ko ta kira su ta nuna musu shi to ta ga cewa su ma sun kaunace shi sai ta ga ma ashe ba ma abun kunya bane abinda da ta kare ta take cewa ma jazaa'u man arada bi ahlika su'al ta nemi ta mai sharri a gaban mijinta yanzu kuma tana ma tana jin karfin zuciyar ta faɗa cewa wallahi sai ma yayi ka wala illam yaf'al ma amru la yusjana in bai yi ba sai na sa an kulle shi tun bai ja mata wannan shine al-ishq babban mace ce matar sarki ce yaron gidanta ne ta bi ƙarfin shi a komai amma ta jarabtu da ƙaunarsa sai ta shiga cikin wannan fitina so da haka shi yasa aka tambayi Fatima radiyallahu anha aka ce menene mafi alkhairi ga mace tace Allah tara rijala wala yaraha rijalu kadhalika abin da yafi mace alkhairi shine kada ta dinga ganin maza kada maza su dinga ganin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga ainihin wato fadl dan Abbas a aikin hajjin bankwana a cikin taron Arafa ba jama'a a taron Arafa wannan mata al-Khataniya ta zo tana mishi tambaya akan ali hadha hajjun ibnu abba ibnu fadl ibn Abbas yana goye a bayan dokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga wannan saurayi ya kura wannan mata ido haka guyar ta kallanta sai annabi ya kawo da fuskar shi sai ya sake dawowa annabi sake kawo da fuskar shi aka ce manzo Allah ya haka annabi ya ce naga kyakkyawan mace da kyakkyawan namiji ne suna kallon junan su ban aminta da shida akan su yanzu wannan annabi yana raye a Ka'aba wajen aikin haji amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauka ba kai ba to mu gwanzu mun cakuɗa maza da mata gabaki daya an cakuɗa su a makarantu a wuraren tarurruka a gidajen biki a ko ina kuma ba ma wai ba ma jin tsoron barna ta biyo baya barna ta biyo baya ba zai yiwu ba an cakuɗa su benci ɗaya kujera ɗaya wani wuri ma hostel ɗaya ana zaune wuri ɗaya ana ana ana abu ɗaya kuma ana ganin wai kowa na da yanci kasuwanni duka a shiga a fita ma'aikatu da sauransu wuraren tarurruka barukoki wuraren kam na NYSC asibitoci bankuna ko'ina sannan kuma ce ba za ga barna ba dole barna ta biyo baya jama'a ƙarya muke ba mu ga kanmu gaskiya ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wali hadha qala abul qasim al-qushairi fi risalatihi dan haka al-qushairi yake cewa wa min as'abil afati fi hadhihi at-tariqati suhbatul ahdath yace daga cikin abubuwa mafi mafiya muni barna mafi muni a cikin tafarkin sufaye shine zama da al'ahada ɗan ƙananan yara shine wato mutum ya zama ɗan luwaɗi yake wa manibtalahu Allahu bi shay'in min zalika wanda duk Allah ya jarabce shi da irin wannan barna fa bi ijma'i shuyukhi malamai shehunnai na ɗari ku gaba ɗaya sun yi ijma'i akan hadha abdul ahana Allahu wa khazara wan bawan da kaga yana biye ma maza yana bin maza to wannan bawa Allah ya wulakanta shi, Allah ya sa shi cikin tabewa, bal an nafsihi shagalau, Allah ya shagaltar da wannan bawa daga barin abin da zai amfane shi, walau li alfi alfi karamatin a Allah. Irin wannan bawan ko koda ka gan shi da karama guda miliyan ɗaya shine alfa alf, koda yana da wata karama guda miliyan wannan mutumin mutumin banza ne, wulakantacce ne, taɓaɓɓe ne, wahab annahu balaga rutbatu shuhada yace kai koda ma ya kai darajar shahidai lima fil khabari min at-talwih bidalika saboda abin da ke cikin hadisai na nuna munin aikin sa alaysa qad shagala zalika al-qalba bi makhluqin yo ba kenan ma zai zama ya shagaltar da zuciyarsa da wani abin halitta ba wa as'abu min dalika tahwilu zalika ala al-qalbi abin da yafi kuma barnan muni shine mutum ya ji a zuciyar shi cewa ma ba ma wata barna bace ya ga abin da sauki wanda yake yin mummunan barna amma yana ji a ran shi cewa barnan nan fa mummuna ce yana neman agaji da addu'a ya zai ya bari to ya fi saukin al'amari fiye da wanda yake ganin kai ba ma fa komai bane hatta yu'idda zalika yasira har ma ya dinga ganin abin mai sauki ne waqad qala Allah ta'ala bayan Allah yana cewa wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna ganin abin kankani ne kamar kazafi da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kuna ganin shi kankanin abu ne a wurin Allah babban wa hadal wasiti rahimahullahu yaqulu idza arada Allah hawana abdin alqahu ila haula'i al-antani wal jiyaf idan Allah ya nufin wulakanta wani bawa sai ya wurga shi cikin al-antan waɗannan masu wari wal jiyaf da waɗannan musa mushi wato waɗannan lalatattu ƴan luwadi wa qala kushiri ya ce samitu abu abdullahi as-sufi ya kudu samitu muhammad ibn ahmad ibn najjar ya kudu samitu abu abdullahi al-kusari ya kudu samitu fathan al-mawsili ya kudu sahibtu 30 shaykhan kanu yu'adduna min al-abdani na zauna da shehi na dariqa guda 30 kowannen su ana ganin shi a matsayin badali wato wanda duniya ba ta rayuwa sai da shi mun yi wannan magana a baya ko fa kulluhum awsani inda firaqi iyahu kowa a cikinsu sai ya mini jan kunne ya ce, Ka nisanci masu luwaɗi, wa ƙaluli suna ce mini, ittaki mu'asharatul ahadan, ka nisanci zama cikin ƙananan yara wa mukhalafati. Ka nisanci zama cikin ƙananan yara da cakuɗi na da su, don wannan yana jawo irin wannan ɓarna. Wa irtaqa fi hadal babi an halin fisiki wa ashara ila anna zalika min balayal arwahi wace wanda ya ɗaukaka ya samu irtika'i ya sama ya wuce halin fasikancin kawai ya yi ishara zuwa ga cewa wannan wani bala'i ne da Allah ya jarabci ransa da shi wa annahu la yadurru kuma ba zai cutar da shi ba fa ma qaluhu min wasawusil qa'ilin wannan magana da suke faɗa to waswasi ne kawai ce ce ku ce ne mara amfani na alqa'ina bis sama irin na masu cewa kida baya cutar da su ma'ana akwai wanda yana yin irin wannan barna kuma yana kallon ta cewa ba komai bane ba barna bace saboda ai shi ya wuce matakin da za a ce abin da ya fasikanci shi khawas ne shi da haka abinda amawa suke ganin shi fasikanci su abun su kurba ne kito wannan ya shiga cikin dimuwa irin dimuwar waɗanda suke jin kiɗa wanda muka ji a baya suka ce su kiɗa a gunsu to kamar suna jin wani abu ne na ibada wa iradu hikayatin an ba da shuhi kana aula bihim isbalu sitri ala hannatihim wa afati ce sai kaji kuma yana kawo wasu labarai na barna da shehunnai suka yi irin wannan barna wanda abin da ya fi dacewa waɗannan labaran kawai a lullube su kar a faɗi su ba su da amfani faɗin su fa zalika nadiru shirki wa qarinul kufr domin irin wannan labaran ƴan uwan shirka ne da kafirci irin labaran da za ka gani a cikin irin tafin tabaqatul kubra ta sha'arani labaran shehunnai masu yin masu zakke majakuna ko masu yin ainihin wato a zina a idan mutane ko masu ɗiba dukiyar mutane ko masu zagin Allah ko masu hawa mumbari su yi ma iblis salati da ire-irensu ice kaga irin wannan labaran ba su da amfani a zo ana faɗin su gara kawai a lallabe su ayi Allah wa dare da su falyahzaril muridu min mujalasatin ahadathi wa mukhalafati ya kai muridi ya kai dan dariƙa ya kai mai bin shehunai to kai kokari ka guje ma zama da ƙananan yara masu ƙananan shekaru da cakuɗeɗeniya da su fa innal yasira minhu kankanin abu da zaka fara na irin wannan fatku babil khazlani khizlani zai bude maka kofar tabewa wa bad'u halil hijrani kuma zai bude maka kofa ne ta kaurace ma addini wa na'udhu billahi min qada'i su'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga mummunan ƙarshe wa huna mala yace kaga anan aslun azimun nafi'un yajibu itibaru yajibu itibaru akwai wata ka'ida muhimmiya da ya kamata a kalla wa huwa anna al-umur al-madmumatu fi shari'a shine abubuwa al-madmumatu fi shari'a wanda shari'a ce Allah wadare da su mu dangin waɗannan barna barna kama zakarnahu kamar yadda muka ambace su huwa ma tarajjaha fasaduhu ala sarayi sune abubuwan da barnar su tafi amfanin su kama annal umural mahmuda kamar da ababan da shari'a ta yabe su sune matar jaha salahu ala fasadi wanda nagartar su ta rinjaye barnar su fal hasanatu taglubu fi hal masalih kyawawan ayyuka abu mai nagarta shi yayi nasara akan su wasayiatu taglibu fi hal mafasid munanan ayyuka su kuma barna ce ta galaba akan su wal hasanatu ayyuka masu kyau darajatun mataki-mataki ne ba abu hafauka ba abin wani aikin ya fi wani kyau ya fi wani kawo lada wasu yi atu ba abu ha akabaru min ba abin hakanan munanan ayyuka wasu sun fi wasu muni fa kama anna ahalin hasanati yanqasimuna ilal abrari almuqtasidina was-sabiqina almuqarribina kamar yadda wato mutanen kirki a cikin su akwai al-abraru al-muqtasidin ko kuma as-sabiqin al-muqarrabin akwai mutanen kirki al-abrar da Allah ya ce innal abrara lafi na'im ko kuma as-sabiqin al-muqarrabin kaman da Allah ya ce was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun kamar da Allah yake cewa kuma aurasa kitaba kuma aurasa kitabul ladina safaina min ibadina Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi akwai mai cutar kansa wa minhum muqtasidun akwai wanda yake tsaka-tsaki wa minhum sabiqun bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa ayyukan alkhairi irin sa Abubakar Siddiq da makamantansu Allah ya kara musu yadda to haka mutanen kirki suke wa ahlus sayyiati yanqasimuna ila al fujjari adh-dhalimina a cikin mutanen banza kuma akwai fajirai masu bujirewa Allah azzalimai masu cutar kansu wal kuffar ko kuma kafirai al mukaththibina masu ƙaryata Allah kullu ha kullu min ha'ula'i kowanne daga cikin waɗannan hum darajatun inda Allah mutanen kirki matakai matakai ne mutanen banza matakai matakai ne a wurin Allah subhanahu wataala zamu saurara anan saboda kudin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah